Tell on. ne abokai matasa barka ku da waraka barka mu da sake kasance tare da ku don gabatar muku labarin matasa daga zoom ku da studio kalangu ko na karshen mako a ɗakin magana kuna tare da ni samira gwafi da gora ta fanta shamsu ya ne fanta muna lahiya alhamdulillah mira ya kike lahiya launi to muke labari yau A yau matasan garin Azal wani ƙauyen jihar agadas sun haɗa kai don gyaran hanyar da ruwan sama suka lalata. Hotonmu na yau kuma zai haska wata matashiya ce mai jagoranci da ta samu galar sarauniya sunanta kursiya daga ƙarshe kuma sai filimin wasannin motsa jiki. Gora matasan garin Azal wani ƙauye mai nisan kilomita goma sha biyar daga birnin Agadez sun taru wannan makon don shirya ayyukan gyaran babbar hanya da ke ƙetare ƙauyen nasu da ruwan sama suka lalata. Yunkurin da zauren shawarar matasan da'idar da hukumomin yankin suka yi ba sosai. Ga dai fasar rahoton Musa Mamman. Heluna da mashari a hannu, wasu kuma da burwet. Su kimanin matasa hamsin ne na ƙauyen Azal suka fito domin gyaran hanyar su. Salihu Abubakar shine wakilin waɗannan matasa. A nan garin akwai wata gada da ruwa suke wucewa a kai a kowane lokaci na ruwan sama ruwa suna ɓata wajen. Don haka ne muka haɗa matasan garin a tsawon kwanaki biyu domin sassabe itatuwan da ke tare hanyar ruwa saboda idan mota ɗaya ta kafe a nan ba motar da za ta wuce. Muna iya cewa mun gamsu waɗannan matasa da ke wannan aiki sun san ciwon kansu kuma ta hakan suna kawo ƙoƙarin su wajen samar da ci gaban yankin su da ma na ƙasa baki ɗaya. In ji Isa Ahmadu shugaban majalisar matasa na garin agadas. Wannan fitowa ta matasa ya nuna yadda matasa suke a shirye sun gane ya kamata su dafawa gwamnati wanda hakan zai magance waɗansu matsalolin da ke hana ci gaban ƙasa. Muna ana kira ga duka matasan birnin Agadez su bi sahu. Mu tuna muku cewa hanyar Azal ita ce muhimmin wurin wucewa na masu noman garake da ke kaiwar kayayyakinsu su saida a kasuwar Agadez. Gora wannan satin kungiya mai fafutuka kan yanar gizo ta Nijar ta shirya wani ban horo ga matasa goma sha biyar masu fafutuka kan yanar gizo a jihar Doso. Sun yi haka ne don ba matasan nan sanayyar da ta dace wajen gano da rushe labarin da ke iya haifar da tashin hankali kan yanar gizo. Manufar ita ce ba da gudunmuwar su wajen samar da masu amfani da dijital da sanayya da kuma kare su da amfani da yanar gizo kan hanyoyin da ba su dace ba. Ibrahim Awolu Umaru ɗaya daga cikin kungiyar masu fafutuka kan yanar yanar gizo na Nijar, ya yi wa abokin aikin mu Fadal Alu ƙarin bayani mu saurari fassarar. Nous Mun lura cewa akwai buƙatar horo a ɓangaren matasa domin yawanci daga cikinsu suna shiga haka aikin jarida ta ƙoƙarin raba labaru ba tare da tantance su ba, ba tare da tantance wannan labari ba, ganin idan labarin gaske ne ko kuma idan ba ya zama haɗari ga zaman jituwar al'umma. Kenan domin amsa wannan matsala mun ga ya dace mu zaɓi matasa daga yankin Doso domin ganin sun kawo gudunmuwa ga 'yan sanda wajen tabbatar da zaman lafiya da zaman jituwa. Mun gana da matasa da suka ɗauki niyya da su rikaye mu cikin wannan aiki domin kishin ƙasa na kare 'yancin wani yanayi mai tsafta da labaru masu nagarta da sahihanci kuma su nuna cewa suna da rawar da za su taka game da abin da ya shafi makomar ƙasarmu. Gora wannan hogo ya zo a daidai lokacin da ya dace ga wa'annan matasan goma sha biyar da ba su ɓoye jin daɗin su ba. Sun yi ƙari da cewa za su yi amfani da sanayyar da suka samu ga wasu daga cikinsu suna yi wa Fadel Alu ƙarin haske. Mun samu horo kan yadda za mu tantance abubuwa da ke kunshe da haɗari da ke tura mutane cikin tashin hankali yanzu tare da wannan horo mun fahimci yaya za a tunani sosai kafin watsa labari haka kuma da yadda za a a tambaya game da tasirin wannan labari cikin al'ummarmu. Wannan horon zai ba ni damar sanin takamaimai irin abubuwan da ba su da kyau kuma wanda za su iya cutar da ɗan adam. Na karu sosai da yaba ingancin wannan horo da muka samu ta hanyar wannan horo na gane da wasu hanyoyi domin da farko ma kafin in raba wannan labari sai na ɗauki lokaci domin yin bincike. Yanzu kuma sai ga hotonmu na ranar Lahadi a cikin hotonmu kuma za mu je zander don ganawa da wata yarinya mai jagoranci. Tana da shekaru 22, sunanta Kursiya Malam Mai Darasu. Tana fafutuka don kyautata rayuwar 'yan mata musamman a karkara. Haka ne Samira ta samu lambar yabo ta Sarauniya Mangu wanda shugaban kasa ya bata a ranar 26 ga watan Yuli a matsayin kyauta ga ayyukan kokari da goyon bayan da take ba 'yan mata. Ga fasarar rahoton nata wanda Alketa ya shirya mana. An haife ta a shekara ta biyu a unguwar garin Malam da ke shiya ta biyu ta birnin Zandar, kursiya Malam mai darasu wata matashiya ce mai faɗi a ji ta bar karatu a ajin sai MN domin ta mai da hankali kan karatun Alkur'ani mai tsarki. Bayan haka an aure da ita a shekara goma sha hudu bayan shekaru biyu na aure ta bar gidan mijinta domin ta mai da hankali kan aikinta na kasancewa jagora ta mata tare da taimakon UNICEF a shekara ta takwas kafa wata kungiya da ake kira viral kuma kursiya ta shiga cikin wannan kungiya a matsayinta na matashiya jagora inda ta gudanar da ayyuka a nan ta bayyana nasorin da matasa 'yan mata jagora suka samu tunda yanzu ka ɗauka kan haka ɗiya mata akwai da yawa masu zaman banza wanda basu da aiki ana wata farmasi wanda za a koya ma ɗiyan mata ayyuka da sauransu ana kira muna ba da mutane ana koyar da su abubuwa da dama wanda mutum zai bunƙasa ya ƙaru da kanshi wanda hatta kai ga a yanzu akwai wanda sun ma dogara da kansu har suna taimaka ma uwayensu da kannansu kuma bancin wannan su ma mazan ba a bar su ba tunda haka ma duk da ƙungiyarmu mu ta mata ce su ma muna kama da su tunda yanzu ka ɗauka akwai wajen ɗinki da muka buɗe da harkar salon kitso duka mun buɗe wannan na mata ne. Ga Babaye Lefe wani mai fafutuka na farar hula kusiya malam mai darasu ta kasance mai fafutuka domin ci gaban al'umma da kyautatuwar jin daɗin jama'a. Eh, mace ce jajirtatta za zance kusan da kowane lokaci in ka kiraye ta har ka ƙungiyoyi za ta hutu kuma babu wani falgaba. A yanzu dai kusan ta iya nan da ake kursiya a wannan mata dai na zamani babu wanda zanga za ta yi tahiya ta yi kyau idan na kursiya. Kursiya malam mai darasu ba ta tsaya nan ba ta bayyana niyyar na ci gaba da fafutuka domin talakawa baya ga kwarewata kursiya ta zama shugabar mata a cikin ƙungiyar club da fadodi tare da bayyana niyyar na ci gaba da yaƙi da auren doli a dunkule kawo goyon bayanta ga ci gaban mata da 'yan mata a yankin Zandar. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da mamman ada. Ranar farko ta Champions League ta shekara ta 2024-2025 sabon salo ta kare a ranar Alhamis 19 ga watan Satumba tare da lokuta na ban mamaki da shawa. AS Monaco ta doke FC Barcelona a ranar Alhamis da ci biyu da daya yayin da PSG ta lashe wasanta tare da Girona. Bayern Munich ta lallasa Dinamo da ci tara da biyu. Real Madrid ƙungiyar da ke rike da kofi ta ci wasanta na farko gaban Stuttgart da ci uku da daya Ku rike cewa cewa ƙungiyoyi takwas na farko bayan wasan gungu za su je kai tsaye ga wasa ta takwas ga wasan rukuni na takwas To abokai matasa duka duka abin da ya sauka kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan mun sake haduwa da ku don kamun sabbin labaran daga nan zan ce muku mota lafiya bye bye